بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu wannan rana ta hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi dubu daya da dari hudu da talatin da tara kuma ashirin da da A wannan masallaci na من مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله domin ci gaba da dorawa a cikin karatun littafin al'aduriya wallafar babban malami shekul islami mutaniya al-harrani alaihi rahmatullah wannan shi ne zai zama majalisunmu na 44 insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi malamin mutaniya dai kamar yadda muka sani littafin na bayani ne akan tsantsance bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance ba a haɗa Allah ta'ala da kowa a cikin bauta ba Allah kaɗai ake bauta mawa to ya za a yi wannan bautar da tsantsance ta da keɓance ta da ɗayanta ta su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya za a yi bawa ya kasance bawan Allah na gaske kuma idan ya tashi yana bautar nan ta Allah ya zama zai yi ta da tauhidi babu cakuɗa wani abu a ciki babu cakuɗa bautar nan da wani abu wanda ba bautar ba babu cakuɗa bautar da wani sashi na abin da ake mabawa ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to yana mana bayani dai akan tasirin soyayya a cikin bautar Allah ba yadda za a mutum ya zama bawan Allah na gaske bai kasance masoyin Allah sai mutum ya ba da soyayyarsa ga Allah subhanahu wata'ala sannan bautarsa za ta tabbata shi ya sa ya ce mana a baya kawai kaskantar da kai baya wadatarwa sai an hada da bautar Allah subhanahu wata'ala an hada da soyayyar Allah madaukakin sarki ba kawai ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa bauta dole ta zama akwai at-tazallul wal khudu' ma al lillahi ta'ala ya kasance akwai ƙasƙantar da kai da zubar da kai a gaban Allah subhanahu ta'ala sannan a haɗa da soyayya ga Allah madaukakin sarki to shine sai yace wa qala man qala min as an samu daga cikin magabata akwai wanda ya faɗi wata magana ta kuma zama ƙa'ida da ake gwada bautar Allah subhanahu Ta'ala da ita idan aka tashi za a auna cewa wani bawan Allah ne na gaske to wannan magana da ɗaya daga cikin magabata yi ta zama ƙa'ida ta zama wani ma'auni da ake ɗauko bawa da bautarsa a ɗora akan wannan ƙa'ida idan ya kasance bautarsa ta ci ta shiga cikin wannan ka'idar to sai a ɗauke shi a matsayin mai bautar Allah na gaske in ko ya kasance bai cinye wannan ka'idar ba bautarsa ba ta daidai da wannan ka'idar ba to tabbas ba bautar Allah subhanahu wata'ala yake yi yace man abada Allah bil hubbi wahdahu fa huwa zindiq duk mutumin da ya bauta ma Allah kawai saboda soyayya ya ce shi yana son Allah ne kawai shi ke nan abin da ya ɗauka fahuwa zindiku to zindiki ne shi lafazin zindiki kalma ce ta farisanci ba kalmar larabci ba ce amma malaman fiƙi sun ɗauka suna amfani da ita zindiki shine mutumin da yuzhiru islama amma wa yuzhiru kufra yuzhiru islama yana bayyana musulunci a tare da mutane amma wa yubtinu kufra amma a zuciyarsa shi kafiri ne so da ka zai iya shigowa cikin musulmai ai sallah da shi duk wani abu da musulmai suke yi shi ma ya zama ana yi da shi har da hajji amma ya yi haka ne don ya tsara kansa kada a yakas domin Allah ta'ala ce da ladina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilfatan ku yaki waɗanda suke kusa da ku na kafircin nan kafirai makusantan ku na kusa da ku wal yajidu fikum ghilfatan su samu kautata mu'amala kautata hukunci a tsakanin ku da su to saboda gudun wannan sai ya bayyana cewa shi musulmi ne amma a waje a ɓoye kafirci yake a ɗakinsa yana da gunkin da yake bauta mawa ko a cikin zuciyar shi la ya ataqi bil islam bai kudurta musulunci ba ko ƙwara ɗaya a zuciyarsa babu musulunci a zuciyarsa idan ba aka tashi su ne waɗanda suka rika ma musulunci zagon ƙasa zana da ƙaki suna da abubuwa munana da suka ma musulunci daga cikin abubuwan da suka ma musulunci sun su kirkirar hadisan karya su karka sa su a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da nadika suna ɗaya daga cikin waɗanda suka rika kirkirar hadisan karya su ne wanda al'imamu su yi rahmatullahi alaihi yake faɗi yake cewa walwazi una ba'aduhum li da dinan wa ba ba'adu nasra ra'ayin qasada والواضعون بعضهم ليفسد دينا ما تكرر حديثا قرية تشيع النبي صلى الله عليه وسلم يفتح بعضهم ليفسد دينا وتسميني لمن صباح الدين المسلم تسمي الزنادقة زنادقة sun bayyana musulunci a zahiri amma a zuci kafirai ne to mutum kawai ya ce yana bauta ma Allah kawai saboda yana san Allah kawai kan Allah shi nan to shine magabata suke cewa fa huwa zindiqul wannan zindiki fa huwa zindiki wa man abada bir raja'i wanda kuma ya ce kawai yana bauta ma Allah saboda fatan aljanna Sun hana masa magana take shi na bauta ma Allah saboda fatan ladan Allah da kuma aljannar da Allah ta'ala ya tana dama masu bauta masa wahadahu kawai a zaɓi shi ne abin nan ɗinsa fatansa kawai shi ne shiga aljanna fa huwa murji'un to wannan ba murji'i ne su waye murji'a su kuma murji'a wasu jama'a ne da aka same su su ma suka danganta kansu cikin musulunci su suna cewa in ka ce la ilaha illallah duk abin da ka yi ba zai cutar da musuluncin ka a wajen su imani baya raguwa baya karuwa wanda ya fi kowa sabo a cikin al'umma to imanin su ɗaya da sai na abubakar rabi Allahu anhu wanda ya fi kowa sabo in ji su a cikin al'umma to imanin su ɗaya da sai na abubakar babu bambanci tsakanin imanin mai saban Allah da imanin mai da'ar Allah su ne murji'a su abinda suka rinjayar shine rahama Allah suka kalla da tausayin Allah da homo da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa na aljanna da sakamako mai kyau ga waɗanda suka bauta masa to sai suka ɗauka shi kaɗai ne addini ba wuta so da ka inda ya ce la ilaha illallah to ba abin da zai cutar da imanin ka je abin da kage dama ka je ka wani daga cikin su yana faɗi ya ce da za ka ɗau wani iyadu billahi ƙur'ani da gangan mutum ya jefa cikin matsayi to yana nan a matsayin mutum da zai sa ƙur'ani ya taka yana nan a matsayin musulmai da zai zagi Allah yana nan yana matsayin musulmi wanda suka fi zakewa a cikin wannan lema su ne ‘yan karraniya almurji'atul karraniya murji'a ne su amma suka bi wani malami shi ya fi zaƙewa a cikin wannan mummunan tunanin da ake ce masa muhammadu ibn karram a sajistani shi ya fi zaƙewa ce inda ya kace la'ila lallahu to ba komai irin wannan ne fiye ka wasu ba su sani ba sai ta ji ana cewa inda kana faɗin la'ila ba yadda za a yi ka zama ba musulmi ba a'a mutum zai zama yana faɗin la'ilaha illallah amma yana warware la'ilaha illallah to daga la'ilaha illallah tana buƙatar ɓangarora uku ne ƙaunin bilitani sannan amalin bil'arkani sannan itikadun biljanani mutum ya zama ya furta da baki don ka furta a baki kawai sai ka zauna ba ka aikin komai kana na mutum musulmi sai a ce kai sallah sai ka ce kai ba za ka yi ba ba sallah a musulunci a ce kai zakka ka ce a kai kawai ai ce la illallah ko kuma ya kasance kana la ilaha illallah amma kuma kana kudirta wasu abubuwan da suka warware la ilaha illallah kamar me ka riƙa jin a zuciyarka cewa wani na da tasiri zai iya maka abin da Allah bai kaddara wannan abin ya faru ba ko kuma abin da ake ma'ana na istigata neman agaji neman tsari neman taimako sai ka zama ka ɗauka ka je ka ba mu wani kuma kana hudun la'ila illallah kaga akwai damuwa a ciki so daga la'ila na buƙatar waɗannan ɓangarorin guda uku sannan sai ta yi aiki ta tabbata sai imanin mai ita rika ƙaruwa amma idan ya kasance yana faɗinta amma yana aikata abubuwan da suke warware ta ko ya kudurta abubuwan da suke warware ta to ba la ilaha illallah take a zahiri ya faɗa amma kuma ya warware kamar yanzu mutum ne alwala sai kawai ya yi rihi ya yi alwala kuma sai ya rihi sai shige sallah a zahiri ga ruwa a hannunsa ga ruwa a huskarsa ga ruwa a kansa mu mun ga alwala amma kuma ya ribi ko da ba a juwani ba ko da ba a ji ƙara ba alwala shi tana nan bittifaƙin ulama in taɓa ba wuku alwala shi ta kai to haka la ilaha illallah take to amma su murji'a musamman karraniya daga cikinsu, sai suka ce duk abin da bawa zai aikata to ba zai cutar da la ilaha illallah ba yana nan a matsayin musulmi kuma mai cikakken imani to shi ne malam ya ce magabata suna cewa wa man abada Allah wa man abadahu bir raja'i wahdahu wanda ya ce yana bauta ma Allah kawai saboda fatan rahama Allah fa kuwa murji'un to wannan ba murji'i sune murji'a da kun ji na biyu ko wa man abadahu bil khawfi wahdahu wanda kuma kawai ya ce shi yana bauta ma Allah kawai saboda tsoron wutarsa kawai wuta yake jin tsoro ba ruwan shi da aljannar Allah ba ruwan shi da ladan Allah shi kawai tsoron wuta Allah yake yi to fa huwa haruriyun to wannan ba haruri ba haruri haruriyun ko haruriyatun su kuma wata kungiya ce da aka yi ta su ne wanda suka masai na ali an anhu mabiya sayyidina ali mabiya sayyidina ali ne amma lokacin da aka yi wannan rigima da Allah ya kaddara ta tafafku tsakanin sayyidina ali radiyallahu anhu a gefe guda da shi da mutanen kufa masu goya masa baya da kuma sayyidina muawiya radiyallahu anhu a gefe guda shi kuma da masu goya masa baya daga cikin mutanen sham to da aka gama yaki bayan an gwamza aka gama yakin to shi waɗannan mutanen mabiya sai na ali sai suka zo wajensa suka ce to kai ma ɗin mun gane cewa kai ma ba musulmi ba ne suka kafa ku sai na ali sai na ce saboda ne suka ce na farko ka yadda da sulhu ya za ka yadda da mutanen da aka yaƙi da su kai sulhu da su saboda ka safar sai na abu ya ce musu ya za a yi kuce na safar sulhun da muka yi mun yi ne a kan al'ummar musulmai ta zauna lafiya a samar da shugabanci da za a masa biyayya in allah maɗaukacin sarki ya ce a yi sulhu tsakanin dangin miji da dangin mata akan mutum biyu kai miji da mata to dan ne ba za a yi sulhu a tsakanin al'ummar musulmai da yawan su gabaki ɗayan su ba Allah ya ce wa in khiftu shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan waffiq bai bainahum Allah ya ce yi sulhu ya za ku ce na kafarta suka ce to mun ji wannan sai na ali rabi Allah suka sake cewa to dalilinmu na biyu da muka ce ka kafirta kai kafiri ne ka yaki mutane kuma amma ba ka kama su a matsayin fursunan yaki ba ya ce aina yaƙe su ne a matsayin bukatun ne su sun fita daga ɗa'a shugabanci ne shi ya sa na yaƙe su amma ba na yaƙe su bane a matsayin kafarai in aka yaƙi mutum a matsayin ɗan tawaye ne shi baya halatta a kama shi a matsayin na yaƙi suka ci gaba da lissafo abubuwansu na ilzamat abinda ake ce ma ilzamat shine sai ka ce dole wane ya ka? sai ka zagayo sai ka yi zagaye sannan za ka tabbatar da laifin da yi a musulunci ba ka cewa kafin yi ne ƙa'idar musulunci sai kana da aya ko kana da hadisi amma ba ka zagaye ka ce to ai canza aka yi kaza aka yi kaza sannan aka yi kaza ai kai ka yi kaza kai kaza sai an samu kila matakai talatin sannan za ka kai sannan ka kafarta shi wannan ba manhajin musulunci ba ne in ka ce wa wani aikinsa na kafirci ne to a da'aya ko hadisi shi ke nan amma in ba ka da ba ka da hadisi ka kai injani wajen kafarta mutum waɗannan kawari dawa sai suka ce mu ba mu da kai suka ci gaba da kafinta Sayyidina ali radiyallahu anhu ƙarshe sai suka koma wani waje da ake ce mishi hamurawu suka je suka tsubbata kansa a can shi ya sa mummunar ɗabi'a ce kana zaune a cikin musulmai kawai ka ce ai kai da abin da suke ba daidai ba ne sai ka kama wani daji ka je ka kaba ka ce can ne mai gari ne sarki alama ce ta khawarijanci kuma alkhairi na tabbata ne ga musulmi idan ya kasance a cikin ƴan uwanshi musulmai suna ganin mushi suna masa gyara shi ma yana ganin yana musu gyara amma ka tsubbace kanka ka ce ai kai ka kafa jarun sala ko jarun islam a wani waje can wannan aqida ce ta khawarijawa to haruriyun to tunda sun tsubbace kansu sun koma wajen da ake ce mashi harura'u sai aka rika kiransu da alhauliyatu kage khawarijawa ce dama ba Da shi ne duk mutumin da bai yi da shugabanci shugaba ba ya zara takobi ya fito yana zanga-zanga yana yaki yana cewa shi bai yi da shugaban da ake ittifaki akan ne shugaba ba shi ne ake cimushi ba hawari khawarija babu alama jancin da ta wuce wannan mai biye mata duka kallinta ne da wasu kuma su zama 'ya'yanka wasu ma alamomin jikokin wannan ka'idar ta ce amma babban kawarijanci shine fitowa ka ce kai baka yi da shugaba ba to waɗannan hauriyun din daga cikin aƙidarsu su da abin da mutum ya aikata na zunubi to ba mutum ba ne shi in mutum ya ƙarya ɗaya to ya zama kafiri a wajen in yi zina ya zama kafiri in ya gulma ya zama kafin to manya sulam waye zai kubuta kaga ba musulmi ko dai kenan a cikin lokacin ba musulmi ko dai a cikin musulmi a da waɗannan duk wani abu da za ka yi na sako mutum zai yi na sako to a wajen su kai mutum ya fita musulunci shi yasa kada kai mamaki in kungiyoyin da ake da su a yau a duniya waɗanda suka halatta jinanan musulmai da irin wannan wannan ne tunaninsu wani ma yana la'ilaha illallah amma kuma kana yanka shi yana la'ilaha illallah kana harbin to me kake son ya faɗi fiye da la'ilaha illallah ka ƙyale, shi ka faɗa min abin da zai faɗi fiye da la'ilaha illallah a ƙyale? shi Usama ibn Zaid radiyallahu anhu ma yaƙi ya gabu da wani kafiri kafirin gaske ne bai taɓa musulunci ba ya ce masa la'ilaha illallah usama ya kashe shi annabi sama yace aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah aqataltahu ba'da ma la ilaha ba'da ma qala la ilaha yace manzon sama da ya gushe yana maimaita wannan magana yace ka kashe shi yace la ilaha illa Allah yace ai innama qalaha ta'awudan sai ya ma'aikin Allah aini na da ya faɗi ne saboda ya tsara kansa manzon sama yace eh Allah fa taqta qalbahu ashe zuciyar shi kafasa ka gane ya a ka tun ya tila ilin lahu a wajen yaƙi ya za ka yi ta shi ya za ka yi kashe shi to hauriya su ne wannan wannan ya kai su suka zama su ne ake ce musu alwa'idiyya duk zunubin da mutum ya suka ce ba musulmi ba ne sannan idan ya mutu ya tafi lahira wuta zai shiga kuma ba zai fita ba har abada to daga a wajensu wuta ɗaya ce babu bambanci tsakanin wutar da za a sa fir'aunu da wutar da za a sa abu lahabin da wutar da za a sa eh, abdullahi bin ubayi bin salul shugaban munafakai da kuma wutar da za a iya sa mummunin da ya kasance yana da imani amma ya sabo aka je lahira Allah bai masa gafara bai sa shi a wuta wanda aqida ahlus sunnati wal jamaa za a fitar da shi daga wannan wuta a mai da shi aljanna da izinin Allah da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam da ceton masu ceto amma su a wajensu wuta ɗaya ce kawai in aka shiga ba fita so daga a wajensu babu bambanci tsakanin mutumin da ya musulunci a duniya amma mai sabo ne shi da mutumin da ya zama kafirci ya riƙa a duniya ko munafirci ya riƙa a duniya alhali da shi Allah ta'ala ya bambanta innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira munafiqai suna can kasa kasan wuta to suna kasa kasan wuta aka ce fi jarki kuma sai aka ce al'askari ƙasa ƙasan wuta kaga a shehun suna sama suke amma su a wajen kawari dawa duka wuta ɗaya ce ba wutar da Allah ta'ala ya tanada ta wani mai wanda in ya shiga zai fita su a wajensu da aljanna da wutar ɗaya ne in aljanna ka shiga har abada ne dama ko wannan babu sabani a kai wuta kuma ita ma mutum ya shiga babu fita to su ne waɗannan me yake kawo kawarijanci daga cin dalilan da suke jawo kawarijanci ne jahiltar addini shi ya sa mafi yawancin wanda suka fara zama kawarijawa a musulunci al'umma'ul mahaddata ƙur'ani ne alaran moli gaddawa kawai tsabagen karatun ƙur'ani, amma bai san komai ba a ciki tarihin tarihin hawarijanci ya fara ne daga alƙur'an mahaddata alƙur'ani alaramoni zalla alaramoni amma babu sanin mai alƙur'ani yake cewa mutum ya haddata alƙur'ani amma bai iya wankan janaba ba zai iya biya maka ƙur'ani da baya da baya da baya da baya amma wallahi tallahi ba zai iya wankan janaba alwala bai iya salloli bai san bambancin rakawo'i ba bai san bambanci tsakanin azahar da magriba ba bai sani ba amma kuma mahaddacin alkur'ani kuma har yanzu suna nan ana samun su da yawa ƙurra'u ke dalili na farko ke nan rashin fahimtar addini ko da mutum ga shi rumi rumi rumi shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce sun fi kowa karatun Qur'ani da ya ba da labarin samun kawarijawa annabi ya ba da labarin za a same su yace sun fi kowa karatun qur'ani sun fi kowa hadda amma me ya qara'una alqur'ana wala yujawizu taraqiyahu a wata riwaya wala yujawizu hanajirahu suna karanta qur'ani amma qur'anin baya wuce makoshin su ai la yafqahuna ba ba su fahimtar sa shine ai idan suka zo kawai sai kaji sun dawo suka dawo kawai suna fassara qur'ani da Hausa da Hausa da hausa za ta kawai suna fasar ƙwar'ani me fasar ƙwar'ani da hausa kalmomin larabci na alƙwar'ani su suke ɗauka kawai su fassara rafi da hausa shi yasa ko magani za a ba mutum sai a kalli wani abu sai a ce za ku labarin wani allah ramma ya ba wani wani wani wani wani wani wani aboki na ya zai ce mushi Ma shi ba ta da lafiya Suna fama da ciwon jiki ya ce haba kana makarancin ƙwar'ani shi ma dama abokin na mahaddacin ƙwar'ani amma ba irin wancan ba ma da su qur'ani ne malami yace kana ma kana ma da kana a amma hmm? me yasa ba za ka rubuta mata lalabi tafi ba dan ni ila yau ba a sunna ba ka ba ta sha lalabi tafi ba dan ni ila yau ba a sunna kaga ciwon cikin ya tabbata kenan kai ya bari an ce lalabi tafi ba dan ni da ya tabbata a cikin cikinsa ila yau ne ba a tuna har zuwa ranar tashin alkiyama ana magana annabi yunus alaihi salam wa qalilun mahum wa qalilun yan kadan ne su mahum kuma ba su kaji wani wani tafsiri wa qalilun yan kadan ne su mahum kuma ba su wa tarakuka qa'iman kuma kaga kukoki a tsaitsaye wai ƙur'ani ake fassara saboda ta tsabagen gada-gada utilil karrasu kaga ya canza fas ya ce karrasu karrasu na ce ce karrasu ya ce ana ne ma masu karaf wani ne karaf ne a gefe ya da sadaka yana wa'azin shi na kirni ya yi ihu ya yi ihu mai karaf ya banza da ya ba da sadaka ya ce a amma jawo mu Ku utilil karrasu an tsine ba an kashe an kashe ma an kashe masu kara ita an kashe su a cikin wuta wai karwa su to su ne wannan asali kawani jawa ƙala ƙatanci ai kawani zanci daga cikinsu aka same su kuma su ne masu wannan fasara ta gada-gada to babban dalili kenan shi yake wannan yake haifarwa rashin fahimtar addini rashin karanta addini sannan dalili na biyu da ke jawo gidan cikin an samu wancan dalilin shine zakewa da wuce gona da iri in an yi sa'a ka dan fahimci wani abu na addini sai ya zama kana jin kafa kowa tsarki kafi kowa tsarki kowa kazami ne addini kai kaɗai kake da tsarki ba jin tausayin mutane in ka tashi kawai hukunci za ka fantsama ba sauki ba sauƙaƙawa kai ba za a ji wani sauƙi daga wajenka ba ila kawai kai kamus kuka kullum haram ne duk tambayar da aka maka haram haram haram babu sanin ƙa'idoji na shari'a waɗanda ake amfani da su abu kaza halas ne abu kaza haram ne abu kaza makaruhi ne abu kasan wannan yana ce sai mun yi takatsantsa aƙida ce yau da ta yaɗu a cikin mutane ba ƙasar da yau ba ta fama da wannan matsalar ta kawarijanci babu ƙasar da ta kuka daga kawarijawa kowace ƙasa yau tana da irin 'yan ta'addarta waɗannan 'yan ta'addar su ne kawarijawa kowace ƙasa tana da wannan matsalin yau ƙasar mu ta najeriya tana da wannan damuwa ƙasar nijar ƙasar chadi ƙasar cameroon saudi arabia na da wannan matsala dukkan wata ƙasa da ka sani tana da irin waɗannan ƴan tana da irin waɗannan ƴan tawayen masu irin wannan tunanin a saudi arabia ne kamfan fara bayyana irin waɗannan masu waɗannan akidin kawai sai su kalli babban malami irin su a bin ba'a rahmatullahi alaihi ce kafin ne shi su rubuta littafi su rubuta littafi da larabci su ce bimbal kafiri ne usaimin kafiri ne albani kafiri ne ashir abubakar jabir al kafiri ne duk waɗannan malaman da yau idan ka kau da su a cikin duniyar musulunci a yau to su waye malaman duniya ka ce duk kafirai ne su to in wannan shine mummunan tunanin da ke shiga cikin zukatan mutane sai daga ba da musulunci ba ce kawai ka zo ka riƙa sa kafirci a cikin aljihunka kai kawatsa ma jama'a sai dole sai na ta makali ko da ƙarfin fanaci sai ta makali a cikin aljihunka daga ba manhajin musulunci ba ne to su ne waɗannan haburiyuna da to su da su kawai ka bauta ma Allah saboda tsoron Allah ba hubbu ba soyayyar Allah ba fatan aljannarsa kawai tsoro wa man abadahu bil hubbi wal khawfi war raja'i fa huwa mu'minun muwahhid suka ce wanda ya bauta ma Allah ya hada waɗannan abubuwan guda uku al hubbu soyayya ka bauta ma Allah dan kana son Allah sannan wal khawfi ka zama kana jin tsoronsa wanda raja'i sannan ka zama kana fatan samun ladansa to ko huwa mu'minun muwahhidun me wannan shine mu'mini kuma wanda ya zama mai tauhidi ka hada sharuɗa to da ka bauta ma Allah saboda kana san Allah abu na farko ce ka bauta ma Allah kana fatan ya baka aljanna sannan ka bauta ma Allah saboda kana jin tsoronta na farkon nan malamai sun buga misalin wai wani wali ne ya ta bauta ma Allah a duniya har ya mutu wai ranar da zai mutu shi kenan sai Allah ya nuna masa gidan shi na aljanna sai ce hawa Allah za ka man haka sai ba da wannan na bauta maka ba innama abattuka hubban lak wa ma abattuka raja'an li jannatik sai ya Allah yana bauta maka saboda ina son ka ne ba na bauta maka don ka ban aljanna bane ce in kana hada maqami indaka faqad dayya'tu al-umra fi talab ruhani sai ya Allah mu wannan ne matsayina a wajen kakika na tozarta rayuwata a wajen neman abin da yi da amfani kuma ya ruwaito wannan wai ne ya faɗa ma Allah haka sai ka siyo ma ɗanka misali walillahi matsalul a'la ɗanka yi na ɗaya a makaranta saboda jin daɗi sai ka je sai ka siyo mashi keke sai ka ba shi ta ba ba ba <laughs> har ba da wanda nake zuwa makarantar ba dan wannan nake zuwa makarantar ba bai da ba zan je ba ya maka biyayya ko masoyinka ne ɗanka ne faɗa maka haka to a'a ba ɗa ba allan da ya halitta ka wai ka faɗa mashi wannan magana kuma ya zama waliyi wannan babu magana waliyantaka a ciki waɗannan su ne tiraku alhubbu alkhawfu arraja ka bauta ma Allah da waɗannan abubuwan guda uku kana son Allah kana fatan ladansa sannan kuma kana tsoron wutarsa waɗannan abubuwan ka haɗa su guda uku to daga nan sai imanin mutum ya zama ya tabbata sai ya zama abidun haƙiƙiyu ya zama mai bauta Allah na gaske mun gano wannan ka'ida wani haza wuji da fin mutaakhirina shi yasa aka samu daga waɗanda suka zo daga baya manin basata fi da'awal mahabbati wanda ya bude suka bude kofa babba fi da'awal mahabbati a wajen cewa su masoyan Allah da an tashi sai shi masoyan Allah wannan da'awar mahabbace ta sa wani daga cikin su yake cewa su duk abin da Allah madaukakin sarki ya suka yi suka ma Allah san Allah take soyayyar Allah ce ta sa su ciki shine yake cewa fa tarani fil masajid raki'an wa tsawran fa inni fil kanisati raki'u ita shi yasa wata ranar ka gani sai ka ganna a masallaci ina ta ibada gobe kuma in ka ganna a coci ina ta rawa ana ta kiɗa ina rawa ka yi mamaki duka san Allah nake kaga shine da'awul mahabba amma wannan soyayya gaske ce soyayya ce daga cikin soyayya Allah ce hatta akhrajahu dalika ila naw'in min ar-rububiyyah allati la tasluhu illa lillah har wannan da'awar soyayya da yi ta fitar da shi ta kai shi shi ma yana jin shi ma rabbu ne a bauta masa yana yana yana jin yana da wasu siffofi da Allah ta'ala kawai yake da waɗannan siffofi da kuma sunan wai soyayyar Allah ce ta kai shi da haka kaga da'awa ce wadda'awi ma lam yuqimu laha bayyinatin ashabuha ajriya in ji busiri a cikin hamziya wadda'awi ma lam yuqimu laha bayyinatin dukkan wani wata magana da zaka zo kai in baka tsaye da hujja ba to ashabuha ajriya kai da kai wannan sunanka da iyyun kawai sunanka dan kirkiran magana duk magana da ta yi ta amma ba a ganta a zahiri ba in ka ce kai masoyin Allah ne to a ganka gaba-gaba wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala a ganka gaba-gaba wajen nisantar abin da Allah baya su. amma ka ce kana son Allah kuma kana saba masa fa yadda yaddani ahaduhum da'awiya tatajawazu hudud al-anbiya wal mursalin fa yadda yaddani ahaduhum da'awa sai ka ga wani daga cikinsu yana kirkiran maganganu yana wata yana wata da'awa ta tajawaza hududal anbiya wal mursalin har ma ya tsallake matsayi na manzanni da annabawan Allah kun ce ai shi kaza to mutumin da zai kai matsayin da zai ce shi ya kai matsayin da ba sai ya bauta ma Allah ba annabawan Allah ba suna ƙara samun matsayi wajen Allah ne suna ƙara bauta ga Allah maɗaukacin sarki amma wannan kawai shi ke na sai sai matsayin da sai ya daina sallah ya kai matsayin da yau din nan ya daina sallah shi yana jiran bashi yake bin Allah soyayyar da yake ma Allah ta mamaye shi ta ishe shi da haka yanzu shi ba ba baya bauta ma Allah lokacin sallah yake tashi yayi zai sallah ba kai mai ziyara ana zaune a yi azahar a yi la'asar a yi magriba a isha'i ku sha shayi ku sha komai amma ba za ka ga ya tashi ya sallama kuma kuma ba zai ce muku ku yi ba kila ma da wanda za a samu a tambaye tambaya ce ban mu fai sallah ta ce ya zama munki ya zama munki yana inkarin matsayin malam har zai ce ai sallah to ba a sallah tsakani da Allah musulmi ba zai tashi ya talla ba wata irin musulunci yake musulmin da bai talla, wani irin musulunci yake kada akwai gamu aw yatlubu min Allah ma la yatlubu bi kulli wajhin illa lillah ko kuma ya nemi Allah ya mishi abinda abun ba zai yi ba Allah kawai ne ya cancanta ya zama yana da abu shin ya kai wata magana ya faɗa ma Allah sai ka ji maganar malar duniya ya sai ka ce sama za ta tsage ta kyakke ce ko kiyama ta tashi a lokacin ko shi bai jin ya komai sai irin wannan ne kai ma aka samu yan hakika a nan Najeriya irin matasan nan da suka ka fitowa suna miyagun maganganu kwanakin baya suka ka cewa lam yalid wa lam yulad ne lalle lido na su ne irin wannan suna yaban wani suna cewa suna ɗaukar siffar Allah ta'ala suna ba wani suna cewa ya haifa ba kuma ba haife shi ba kuma alhali an san yana da 'ya'ya wannan magana ta ƙarya an san baban shi an san 'ya'yan shi لا يصدق للأنبياء والمرسلين فضلا عمهم من هم دونهم abinda ma ba zai yiwu ga manzanni da annabawan Allah ba balle waɗanda suke su, sai kawai ya rika faɗi yana danganta ma kansa ko kuma ya ce Allah ya mushi wannan abu saboda ne shi yana jin aishi masoyin Allah kaga wannan da'awar mahabbati ce kawai mutum ya ce yana san Allah amma da baki a'a in ka ce kana san Allah to ka soyayya ka ta zama irin ta yahudu yahudawa ne suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ƴaƴan Allah ne kuma masoyan Allah ne amma kuma su ne ne su suka fi kowa nuna da mu'amala da Allah a taurar da suka canza ta annabi Musa alaihi salam yau in kana karanta a taura old testament kana karanta ta to kafircin da ke cin a taura Allah kaɗai san yawan a ciki ne za ka zo kana karanta a taura ka ji ana cewa da Allah da annabi Yaqub sun yi dambe annabi Yaqub ya kada Allah a cikin addu'a waɗannan da suke can su masoyan Allah ne su suka ɗauki alƙalimman su suka juya a sauran da aka ba mu annabi Isa alaihi annabi Musa alaihi salam suka juya suka juya maganganun dama Allah ba mu labarin su yuharrifuna al-kalima an mawadihi yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi suna juya magana ga abinda Allah ya ce su juya su canza abinda son zuciyarsu ya tabbatar musu shi za su tabbatar to yana soyayya da suke ma Allah baka ba ma Allah siffofin kamala ba siffofin ulufi siffofin ɗaukaka a'a kana ɗaukar Allah subhanahu ta'ala a matsayin wani makaskanci a cikin bayi ba duk wanda za a yi ba da labari a ce ya dambe a cikin mutane a ce wane ya dambe da shi da wane a ta a jarida a ce da wane da wane sun yi dambe akwai mutunci a cikin wannan abu sannan kuma na biyu sai aka ce an kada ɗaya damban ba da labarin fa a ce an yi damban ƙarshen walakanci kenan ce ka yi dambe a babana ai mutumin kirki bai dambe kana ce kana dambe kana neman yan dabbaci ka kata can wajen shashashattun mutane su suke dambe ta aje kallo da yan je wani masu ya ba da kuɗi sannan zai biya in ba shashanci ba wani za ka je gidan dabba ka je ka ce suna tana kallon su me za ka kalla to da shashanci da rashin me za a yi da dukiya da almubazzaranci da ita da izgili to wai kuma wai ɗaya ka da ɗaya kuma wai Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala amma ya kulu salimun uluwan kabira ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل ونتائجها rauni a cikin bayi akwai wanda ya raunana a gare su zama sun tabbatar da bautar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ta a mata a harshen manzanninsa wani ta'idu da kuma abinda wannan raunin yake haifarwa na sakamako wasu daga cikin bayan Allah suna da rauni a game da bautar Allah tabbatar ma da Allah bautan nan to wasu zuciyarsu tana da rauni a game da haka wannan zai yi bayani sai ce wa haza babun wa ka'afihi kathirun min ash-shuyukh wannan babun na kawai mutum ya ce shi masoyin Allah ne amma ko baya tabbatar ma da Allah bauta to da yawa daga cikin shehunnai malamai waɗanda aka rika cewa malamai ne su sun fada a cikin wannan babu mutum ya ce yana son Allah da baki amma aikinsa ya zama ya saba ma abin da yake bai na soyayyar Allah wa sababu Abin da ya jawo musu haka ba ku ta haƙiƙi al’ubudiyyati raunin tabbatar da bauta Allah ke bayyana har wanda manzannin Allah ta'ala suka bayyana wa harzara al’amuru wannan hanyu sannan kuma umarni da hanyi na Allah suka tantance wannan domin bautar ai ita a ƙarƙashin al’amuru da annan hanyu ta in ka ce kana san Allah kana fatan aljannarsa kana jin tsoron azabarsa to me ake bukatar ka tsare al'amur da annahai yi da bai yi na yi bari na bari na Allah shi kenan duka bayin Allah annabawa da manzanni da waliyan Allah dukkaninsu abinda suke tabbatar ma Allah shi ne al'amur wannan hali abinda Allah ya ce su yi shi suke abinda Allah madaukakin sarki ya ce kar su yi shi suke bari duba yadda Allah ya ba mu labarin annabawansa waɗanda Allah ya jarraba su ya hana su amma sai suka kauce ko ya ba su umarni amma sai ba su yi ba ku duba sakamakon abin da Allah madaukakin sarki ya musu ku duba baban mu annabi Adam alaihi salam a matsayin annabin Allah na farko me aka ce masa yayi uskun wa zawjuka aljannata amma wala taqrabu hadhihi shajara fa kula minha رغدا حيث شئتما أما ولا تقربا هذه الشجرة الواحدة كيف أكثر كومي أتكن الجنة لله كلي أما أبو ليا أنزل ربيك لشي بشيا ليا تك كفشيتا ولا تقربا كفشيتا فتكون من الظالمين في قضمة الظالمين وأن سكتابا مؤمرنا الله amma makiyinsu na farko makiyinmu shaitan fazallahu shaitan anha fa akhrajahuma mata kana fi sai da ya zama musu da kafa fadallahu ma bi ghururin ya rika musu hudu ya rude su ya rika sa musu guga a cikin rijiya a ce babu ruwa a rijiyar sai ya sa guga shine tadliya tadliya ka rika sa guga a rijiya kana nuna ma mutum jira da yanzu nan jira da zan ɗibo ma ruwa ashe ba komai a rijiya ya musu haka ƙarshe ne ya jawo sakamakon da aka masa kul nahbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin shi wa aka tsakko tsakko su zo noma tsakko ki kasuwanci tsakko ki kwadugo su sha wuya alhali aljannar da suke ciki inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'awa, wa annaka la tazma'u fiha wala tadha aljanna babu wahala babu tsarinci kayan da mutum ya ga dama shi zai sa amma saboda saba ma annahi ne ya dawo ba sakamakon da yake annabi Yunus alaihi salam ba a ce masa ya tafi ya tafi ba ce ya tafi ba ya tafi da ya tafi ne ya faru iza a baka ilal kulkin mashuri fa sai a hama fa kana min al-mud'abi فالتقمه الحوت وهو مليء zuwa aka aka jefa cikin ke ku. ƙatotan kifi yana jin yunwa ya haɗiye shi sakamakon ba a ce ya tafi ba ya tafi annabawan Allah ba Allah ya ce ma manzansa sallallahu alaihi wasallam walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wati fama minkum min ahadin anhu hajiz ce da manzan Allah sallallahu alaihi zai faɗi magana ɗaya Allah bai ce ya faɗe ta ba shine taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin Allah ya ce mun damke shi da dama thumma laqata'na minhu al-wati sannan sai mun tsinka jijiyarsa sai mun tsinka amma min kun min an muhajiri cikin kuma ba wanda ke kare shi da wa ake magana da annabi sallama ake Allah ya kalli manzanninsa bayan ya faɗan mana su guda goma sha takwas ya ce walau ashraku da habita anhum ma ya ya'malu da za su shirka dukkanin sai Allah ba ta aiki ya sake kallon annabi sama ya ce wa ya uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin shi mun yi wahayi gare ka da waɗanda suke kafin ka wallahi in ka sake kai shirka sai aikin ka duka ya lalace kuma sai ka zama cikin tabako to daga Allah kadai zaka bauta ba to wane ne kai wane ne ne suwaye mu da za mu zo mu ji a ranmu cewa mun kai wani matsayin da a kawai shi ke nan ba mu mun fita daga cin al'amu da annahayi umarnin Allah ba ma ciki in ana magana da wasu ake in an ce a yi in an hana ba da mu ake ba da wasu ake mu yan lela ne mu yan gata ne mu yan muwa ne allabi ja'u bihi wanda su manzannin suka zo da al'amu da annahayi din bal za'aful aqli kai in kaga ga mutum yana cewa shi masoyin Allah ne amma kuma zai bin Allah yana gaba ma Allah wallahi hadda raunin hankali alladhi bihi ya'rifu al-'abdu haqiqatahu wanda da hankali ne bawa yake gane matsayin in kana da hankali za ka san ko kai waye yanzu nan sai ciwon ciki ya barɗa mutum ka ga rayuwar shi ta canza a jarrabe shi da ciwon kai yanzu nan rayuwar shi za ta canza kagan kana da hankali ai ya kamata ka gane matsayinka sannan mutum yana tashi yanzu nan ana tashi sai mutum ya je yana bin yunwa ba abin da yake so ba sai a bashi abinci can yana cin abinci ko zai ganshi kuma yana hamma bacci in ya zo ya kwanta shirin yana bacci da za ka zo ka ɗau hoton shi da bidiyo sai an tashi ka nuna mai tsaye shi ne sai kun yi faɗa da wani saboda abubuwan da yake a bacci bai san yana yi ba wani miyau ke da lala a bakinsa in yi labarci, in ya tashi daga gadin nan wajen gaya nan kamar mage ji ya mishi zane-zane fari ido ya fanta wani surute yake yi wani minshari yake yi in ya kwanta a masallacin nan daga babban gabas din nan kana min shari shi kana yamma sabon shi. da wani yana bacci za ka zo ka ɗauke shi ka ɗauke shi sai ka iya sauke shi akan katifa ka ɗauka katifa kai gaba yana nan ka ajiye shi a can daurin ƙasa sai a ta kaɗa ya ji sanyin a zuwa sannan sai ta zai gana shi a ƙasa yake ba a kan katifa yake amma sai zai na tsiya so da adam ɗin da ka ga bai san ko shi waye bai da hankali hankali yana baka matsayin ka gane kai waye ka ɗauke ɗaukan waɗannan ausafu ba'afi ɗin ka ɗauki siffofi na rauni da kake da su za ka gane kai ba kowa ba ne yunwa ba ƙaramin rauni ba ne ƙishin ruwa ba ƙaramin rauni ba ne ciwo rauni ne sha'awar mace rauni ne duk rauni ne a ka na bawa wanda duk ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan idan ya zama ka rasa su a ce ga shi kana jin yunwa amma ba abinci ya kake zama kana jin kishi ba ruwa namiji ne yana sha'awar matarsa bai sama ba ya yake zama duk rauni ne ciwo ya jarrabe shi ya yake komawa ka zuwa ana ta tarairayin batun ana ɗaukar shi mutum ya koma ya zama kamar ɗan jariri amma yana wafewa sai fara wuce wuce yana siyasa hadda raunin kwakwalwa da raunin hankali ke sa mutum ya ƙi bauta ma Allah maɗaukakin sarki ya ji cewa shi ai ya fi ƙarfin bauta Allah wa idza dha'ufa al-aql malam ibn taymiya rahmatullahi alayhi yace idan hankali ya raunana wa qalla al-ilmu bid-din kuma addini ya zama ya rashin sanin addini ya zama tare da mutum sanin addinin mutum ya karanci wafin nafci mahabbatun ba'ishatun dahilatun sannan aka samu a cin zuciya akwai wata soyayya ba'ishatun wadda ita ma mahaukaciya ce domin idan ba larabi ya ce a shi ne illatul akali shi ba karancin hankali sannan jahilatun soyayya ita kanta jahila ce ba ta da ilimi in ba sa tafin nafsu bi hunkiha sai kawai ya rage bude bi kiha da wawancinsa fi zalika cikin soyayya domin bai san me ya daidai ba bai san me ba daidai ba kai da an yi magana ki shine masoyin Allah kaga mutum yana wata ibada da tsakani da Allah da za ka keɓe shi tsakaninka da kai sai shi ku keɓe ba wanda zai zau ka masa alƙawari ka ce ka da Allah ba za ka tona ba ka ce tsakani da Allah wannan abin da kake daidai zai ce maka ba daidai ba ne ce me yasa kake yi ya ce wallahi haka aka samu ce mun taso mun ga ana yi shi ke nan hujja amma wallahi tallahi in ka keɓe daga kai tsaye in dai hankalin shi na nan a ƙwaƙwalwar shi ka ce tsakanin da Allah wannan abin da kake daidai ne da sunan bauta kake ma Allah tsakaninka da Allah da ya halicce ka tsakaninka da Allah a zuciya kana bin daidai ne wannan ya dace a ce wannan bauta Allah ce Ya ce maka wallahi ba bauta Allah ba ce to me yasa a ce wallahi haka muka taso muna yi ni ba zan iya saba ma abinda na taso na ga ana yi ba a gidan ku ka taso kana ana yin abu a gidan ku hujja ce a in ana yin abun arziki a gidan ku ka taso ka ga ana yi kai ma abun daɗi ne kai amma idan ka taso gidan ku ana yin abun da ba daidai ba to yi ƙoƙari kai kakkani shine matakin farko sannan yi ƙoƙari 'yan gidan ba ka hana su in ka kai ga wannan matsayin to kai ne babban bawan Allah domin ka hana ɓanna ka kashe ta shi kenan kuma ya zama tarihi kama yambatul insani fi mahabbatin insani kama yadda mutum yake budewa ya raje fi mahabbatin insani a wajen son wani mutum ma'akunkihi wa jahili tare da wawancinsu da jahilcinsa shi bai san ma yana yi ba yanzu misali ga misali na kusa irin yadda za ka gauni ya zo ya zaƙe kan wani kamar misalin irin yara matasa da suke zaƙewa wajen son yan kwallo ko yan fif kaga an zo ana musu ana ihu kan wancan kwallo wancan yana goyon bayan wancan wancan yana goyon bayan wancan dukkaninsu ba su san su ba kai bari mu faɗa muku wata magana ka san ɗan Najeriya duk ba a san ka ba a ko ina masana wanda suke da ilimi na boko wanda ya kamata a ce suna karanta karance yanzu kamar mu Najeriya kana Najeriya ya tana karanta karance yanzu ni nan misali ne ban je kasashe da yawa ba amma duk na san su a ina na san su a littafi yanzu yan ba ta taba zuwa America ba amma zan baka labarin America da jahohinta da yadda take da tarihinta da irin tsarin mulkin da take yi da kogunanta da rafukanta duk na karanta zan baka labari na karanta a geografiya america amma ka san idan ka tafi wata kasar da yawa ba san najeriya ba na je indiya manya-manyan likitocin indiya ba san najeriya kawai din ka ce musu ai daga najeriya kake suke najeriya ka ce musu afirka sai sun san south africa saboda mafi yawancinsu suna da alaƙa da south africa sai south africa shi ke in ka zo ma sai ka suna ce maka from south africa kuma suna turancin ingilishi amma suna cewa daga south africa wai mu najeriya wai south africa da ke kaga na ya hauka ce to kai ba a can da kai ba kana nan kana faɗa kan wasu banza to shine wannan hunku da jihar da ɗan bai illatul aqli kai ta ihu kan wanda bai tanka ba wa ya ƙulu ana muhibbul. sai ya rika cewa ainihin ina ni masoyi ne fala u'akhadhu bima af'aluhu min anwa'in yakunu fiha udwanun wa jahl sai ka je yana cewa ai ba za a kama ni da abin da nake aikatawa kamar yadda yahudawa suka ce min anwa'in yakunu fiha udwanun wa jahl ya rika yin wasu abubuwa manau'anta wanda a cikinsu akwai ƙetare iyakar shari'a ko ƙetare iyakar soyayyar waje jahalun sannan akwai jahilci a ciki fa hada ainu dalali malai bi tamiya wannan ne asalin bata wa huwa shabihun bi qawli al-yahudi wan nasara nahnu abna'u llahi wa ahibba wannan daidai yake sun yi kama da maganar kiristoci da yahudawa da suke cewa na nahnu abna'u llahi suka ce su yayan Allah ne wa ahibba'uhu kuma masoyan Allah ne shi yasa bari su aikata da abin da suka ga da قال الله تعالى لهم في الله يباس أمسا في قل فلم يعذبكم بذنوبكم in ku ‘ya'yan Allah ne masoyan Allah ne ko dan me Allah yake muku azaba da zunubinku kuma zunubin tun azaba tun duniya ake musu ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هل جغبير ذاتهم a yi musu wannan wannan ayar ta wuce a kirkir abu a musu azaba da wannan ban an tumbashirun min ban halaka Allah ce kirya kuke yahu kirya kuke kiristoci ban an tumbashirun ku ba kowa ba ne face wasu halittu ne mutane ne man khalaqa daga cikin halittar da Allah yayi yaghfiru liman yasha amma Allah yana da wata ka'ida ita ce yana gafarta ma wanda ya ga dama ba dan kai masoyi ba dan kai a cewa kai masoyin sa bane ba dan ka ce ke dan shi bane a in ya ga dama sai ya gafarta maka in kai ne. wa yu'adhibu man yasha sannan kuma yana azaba ga wanda ya ga dama ko ka ce ke dan shi ne dama bai da dan kanya kake ko ka ce kai masoyin shi ne tabbas yana da masoya amma ka tsaya ya ce kai masoyin shi ne ta hanyar biyayya a gare shi ba ta hanyar saba masa duk abin da ake koya mana yan uwa shine wannan fa bautar da ake cewa ba zama bayan Allah na gaske ba fa za ta yi ba sai mun ba Allah soyayyar da ake cewa mu ma Allah ba za ta yi da baki ba ba za ta yi da musu ba sai mun ba Allah biyayyar da muke ma Allah ita ce take shaida ɗari bisa ɗari akan cewa mu masoyan Allah duk wanda Allah zai rike shi a matsayin masoyinsa to ba yana da ƙasa ne haka nan sai ka yawaita biyayya gare shi da bauta gare shi da haka ne annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya zama masoyin Allah na farko annabi Ibrahim alaihi salam shi ma ya samu wannan matsayin suka zama khalilallah suka zama masoyan Allah na musamman ba haka nan ba kawai to daga duk wanda yake son zama masoyin Allah na gaske to ya bi Allah shi sa rabi'atul adawiyya rahmatullahi alaiha suna ne daga cikin salihan bayi masu yawan bauta ta ce laifatin mushkilatu fi an tadda'iya mahabbatan Allah bal al mushkilatu hal yuhibbuka Allah ba matsala ba ce ka zo ka ce kai masoyin Allah ne kawai da baki kowa zai ya faɗi amma me matsala Allah yana son ka da ka ce kana son Allah da baka to kai Allah yana son ka ka ce ana ba, to hanyar hal yuhibbuka Allah سيدنا Allah رضي الله عنه ده من الله صلى الله عليه وسلم يتي متى لأوطين الراية رجلا لوطين الله غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يرسل الله على يديه gobe zan ba da cin nasara Da wani mutumin da Allah ke son sa manzon Allah na son sa kuma shi ma na son Allah kuma yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne sai na ake samu wannan matsayi galala a'a ya same shi ne da da biyayyar da yake ma Allah Allah ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so shi sai ya zama shi ma an tabbatar da masoyin Allah ne ko masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ta'jibahu lahum bi dhunubihim azabtar wadda Allah zai ma yahudu da nasara saboda zunubin su yaqtadi annahum ghayru mahbubina wannan yana nuna cewa su ba masoyan Allah bane wala mansubina ilaihi bi nisbati nubuwati sannan ba a danganta su zuwa gare su ba gare shi ba shi Allah da dangantawa annabta bal yaqtabi annahum maghbubuna makhluqun wannan na nuna cewa su bayi ne na Allah amma bayi ga magari kuma makhluqun su halittar Allah albunuwa kai can ba annubuwa bane wala mansubina ilaihi bi nisbati albunuwa ne ba annubuwa ya sa muku annubuwa bi nisbatin bunuwa sannan su ba su da dangantaka da Allah subhanahu wa ta'ala dangantaka ta ɗa da uba Allah zai da ɗa nan yi wa nan nuna an na yi kunu lahu waladu walam ya kullahu sahibatu ya za a ce Allah na da ɗa alhali bai da mata an kage ɗan mutum to yana da wa yana da mata wannan shine abin da ake ta mana bayani a kansa a takaice yan uwa soyayyar Allah dai tana tabbata ne da biyayya ga Allah subhanahu ta'ala da kuma bauta masa da tsara dokokinsa da nisantar abin da ya hana da fatan shiga aljannarsa da nisan da tsoron shiga wutarsa da wannan ne mutum sai zama bawan Allah ko masoyan Allah Allah ya sa mu zama haka وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته